barkamu da sake dawowa zama na na shida a karatu da muke cikin wannan muzakkira wa kafatun wa ta'ammulat fawaidun mustanbata min qissati Musa wal Khadir na associate professor Muhammad Kabir Abubakar Amin al-ma'ruf bi Kabir Asghar a yau alhamis 24 watan jimada saniya. hijira 1446 wanda zaki da 26 ga watan sha 12 miladiya 2024 wannan masallaci na masjid bilal bin rabah a zaman mu da ta gabata mun tsaya a christmas karshen christmas khamis ko adabul alim wal muta'allim ko da dubba na malami da kuma ɗalibi mai koyon ilimi a yanzu za mu tashi a farkon al-qismu sadis فوائد bi masail fiqhiyya fa'idoji waɗanda suke da alaƙa da matsaloli na fikihu kamar na faɗa za mu yi wannan matsala a gurguje insha Allah ta'ala abinci ne kashi a kawo maka awwalan a cikin fa'ido da ke da alaka da matsaloli na fikihu malaki awwalan na farko amalul insan fi malil ghaib bi ghairi ibnihi idza khafa alayhi al halak ke daga cikin matsala na fikihu da mu fahimta a kasan shi mutum yayi aiki akan dukiyan wani wanda ba nashi ba zai karfa kai mutum yayi wani aiki akan dukiyan wani wanda ba nashi ba ba tare da izinin mai dukiyan ba ashe hakan ya halata in ta akwai tsoron in ba a yi wani abu ba dukiyar zai halaka an gane ku yanzu su wannan abin nan marayun masu wannan dukiyan a ƙasa da katangan zai faɗi sun nemi khadir yayi ne khadir ya nemi izinin su an gane ku ashe yanzu na ga ka'ida mashin sai za ta faɗi ba sai na yi nemi izinin ka zunzun gyara ba kan sa maka inda ba za ta faɗi ba za ka ce mu na sa ka ni? a ba kai ka sa ni ba shari'a ne ta halatta mun haka an fahimta ku yawwa na ga takalmin ka ya da ina so in share ma zan iya share maka abuna ba ruwa na. to waye sa ka an dan shari'a ya ce ba kai ka sa ni ba an gane ku an fahimta ku haka abinda kadir ya yi na wannan kwale-kwalen da ya fasa ya nemi izinin su duniyawa kawai ya fasa abin shi in dai har ya ga cewa hakan hakan yana da kyau hmm? sai abu na biyu saniyan yake laisa min shartul jawaz khawful halak ha ba ba sharadi bane ba sharadi bane kuma na halaccin a ce wai sai in za a samu halakan wannan dukiyar in dai ka ga akwai maslaha aka yi wani abu a dukiyar dan uwanka ba zai salwantar da dukiyar ba ya halatta kai ko baka nemi izinin sa ba an gane ku yawwa sai ke salisan na uku laysa min shurutul miskin fi zakati an yakuna ma'daman tamaman ashe in an ce wani miskini ne ba sharadi bane a ce miskinin da za a bashi zakati ya zama bai da komai ba sharaɗi ba ne yanzu waɗannan da suke da kwale-kwale har suke aiki da shi a ruwa har suke kama kifi amma an kira su miskine ko amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil Filba. tun an kira su miskine kaga sun cancanci a ba su zakka amma kuma ga su da kwale-kwale suna neman kuɗi an fahimta ku bai bane afa kaga bai zama sharaɗi cewa an an ce miskini shi ya rasa komai tamaman bai da komai ba a'a an fahimta muna bin sadis din ne nukat din ko sai muna sai muna bayani eh muna bin nukat din na sadis muna na uku kenan ba sharaɗi bane miskini shi ya zama bai da komai hmm? yawwa ba sai sai an ce miskini shi na gan shi talaka putus shi ne miskini ga suna abun nan man kira su miskini sai an na hudu almiskinu ahsanu hal min alfaqir a kissan zai nuna mana cewa ashe miskini ya fi kyautuwan hali sama da fakiri fakir yana ƙasa da miskin an gane ku yasa a ko a suna cewa fakiri shine wanda talauci ta tsugunar da shi ne shi sai ya sa fa huwa kadi a aq'adahu al-faqr shine mutumin da talauci ta zaunar da shi guri da shine faqir an fahimta ku alladhi qad aq'adahu al-faqr talauci ta zaunar da shi guri da shine faqiri amma miskini sai yana da wasu abubuwa da zai yana dan kai ma wani more rayuwa A kaga dukan wannan miskinai ne ko ba haka ba amma babu fakiri a nan insha Allah ko haka wani ba fakiri a eh ko ka zama miskini na rashin dukiya mai yawa ko ka zama miskini na rashin aure daga nan a wannan bangare ne da abu ammar ne kawai muka fita eh duk ba aure yayi duk yawan sunna wallahi a <laughs> gane ku <laughs> na'am khamisan na biyar ce la ba'sa bis su'ali fi halati liftirar daga cikin abin da zai na shi, ashe babu laifi mutum ya yi roƙo in ya shiga halin matsatsi kaga so annabi khadir da annabi musa alaihi assalam ai ma so suka nima a ba su abinci ashe mutum shiga halin matsatsi ba laifi ya yi roƙo amma al'aflu shine mai roƙo haramun shine asali asali roko haramu amma mutum shiga halin matsi to babu laifi ya roka abinda zai tunkuɗe masa wa buƙatarsa na lokacin mafhum hadisai da yawa sun tabbata a cikin malam ya kawo hadisai da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ya dauki ya je itace a daji ya zo ya siyar ya fi masa alkhairi da ya roka a bashi ko a ko a hana shi hadisai man sa'ala nasa takassuran fa inna ma yas'alu jamran wanda yake yawan roƙon mutane to yana roƙon kamar garaushin wuta ne yake karɓa hmm? da wanda shi bai da aiki sai sana'a roƙo mazallaci a watsa mishi ƙasa mun karanta aiko sauwa to wannan yana nuna cewa ke an shiga hali na matsi babu laifi a yi a yi roƙo amma ba ya zama sana'anka ba ya zama for that lokacin da wannan matsalan shi kenan ila zan sai ruwa banda canji na nemi canji ba samu ba ko ba ka ba laifin ce umar Allah ban hamsin sai fiye wata misali jahi an gane sadisan na shida sai ta juzu al'ijaratu biduni tawaffiri ba'd shurut a kisan za ku fahimci cewa ashe ya halatta a yi kasuwanci ko da wani ɓangare na sharuɗan kasuwancin ba a samu ba ko da ba samu wasu sharuɗa na kasuwanci ba yanzu annabi Musa da annabi Khadir sun yi aiki ko a an sa su aikin ne sai yarjejeniya da masu aikin cewa zan yi aiki iri kaza za ka biya ni iri kaza ina gama amma da su gama ya ce laushi ta a alaihi ai da ka ce su baka wani abu a ce za ka iya yin aiki na kasuwanci ba tare da ku yi ciniki ba don kun gama ko tukun ayi maganar mai kuɗi an fahimta ku. so kaka aka fara aikin kasuwanci ba tare da an yi cinikin nawa za a biya ba wannan ba laifi bane don fahimci wannan daga wannan kissa kaga ba su yi ciniki ba su amma bayan gaba ce laushi ta lattakhassa alaihi kaga annabi Musa annabi ne in abin da yake haramun a shari'a ba zai ce ayi ba an fahimta ku yana cewa a shari'a ce me ya halatta har nuka wannan shar'u man qabla na kenan ku yawwa sabi annabakwai yace yazuzu akhdhu ujra ala man lam yutakallaf fihi mashaqqa yace ashe ya halatta mutum ya karfi ladan aiki na kuɗi ko na abu akan abin da ma ba a wahala ba kai yi mun ce ya ne annabi khadir ya tsayar da ginin ko ya danta kawai sai abin nan ya sha wahala ne bai sha wahala ba amma kuma annabi sai ce a nemi a biya ashe ba ashe ba wahalan ke sa a biya kudin aikin ka ba abin da ake bukata shine an yi aikin shikenan an fahimta ko dan ka kawo malam a ta waya ya dan danna daya ju ta tashi ya ce to biya ne ka ta ba to me kai a ba dai yayi ba ka biya shi kudin shi kawai shine fa'idan da ke bana ba dole wai sai an wahala a aiki kafin ake ce a biya ba bukata an yi aiki shikenan annabi khadir da hannu kawai ya daga katangan kamar da muka karanta ya daidaita shi amma yake lafi ta latakhasta alaihi ajra inda haramun ne annabi Musa ba zai faɗi wannan ba saboda annabi ne ko ba zai abin da ya san cewa haramun bane a shari'a kuma yace ayi ba an fahimta ko shine bayanin da malam malami ce saminan na takwas jawazu tarahum ala al-anbiya ha jawazu tarahum ala al-anbiya a qissa mun fahimci ashe ya halatin an kira sunan annabi ka kace rahimahullah ce me rahimahullah mi aina za mu ga wannan a hadisin na waganta na ibn abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yarhamullahu musa ko lawadidna law sabara hatta yuqaffa alaina min amrihima yace Allah ya dukan annai musa ai da yayi hakuri so da mu samu labarin cikakki an gane ku ashe kaga ya halata an ambaci sunan annabi kace rahimahullah sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da ya halatta an kira wani annabin da ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam kace sallallahu alaihi wasallam ko imamu nawawi ya rubuta cikin riyadu salihin ko magabata suna suna wannan sura ka wannan ja'i za su dawo da wutan yanzu insha Allah a kowanne baka ja wanne ji malai ta tazazu tarahum ala al-anbiya'i ai babu takhsis eh dukkan annabi ya halatta sai sallallahu alaihi wasallam ya halatta ya halatta aka maluma suke fara an gane ku so ya halatta ah, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadan cewa ah, yana fadan rahimahullah sosai da annaba da yawa hadisai da yawan an kira sunan annaba sai ce rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa annaba da yawa yana faɗa ba wannan hadisin ba ma akwai wani hadisi ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rahimallahu akhi Musa qad udiya akthara min zalika fa sabar cewa Allah ya rahama ga dan uwana Annabi Musa an cutar da shi sama da haka kuma ya hakuri an fahimta ku a ce ya halatta ayi tarahum ma annabawa tafi'an na tara an gane ku tamanni al-ilm laysa min tamanni al-mazmum eh kuskure kaga rahimahullah eh. eh addu'a ce ai ko mutum bai mutu za ka yi ta mishi Allah ji kan wani Allah ji kanka a duniya ba ka ba huta ba kenan ko yawa sai na tare yake tamanni al-ilm laysa tamanni al-mazmum tamanni ne mujarar mutum kamar an sa alifin madku ko na share na na gyara so ban ko tamanni ne ba a ainihin dinnan daga ta'un nan sai mu? ce mutum yayi burin samun ilimi ba shi a cikin buri wanda aka abin zargi an hana mu an hana mu yawan burace burace yayi ko da kuma hasada kama na yi na ilimi ne kaga manzo Allah yace mun so da ne Musa ya hakuri kaga wannan fadi abun nan buri ne na me a cigaba da samun ilimi na abin da ke faruwa Ba ko wannan ba shi a cikin abin da aka ashirin na goma ya ce attahiyyatu bisalam ma'arufin fi bani isra'il gaisuwa da sallama ashe abu ne sananne a banu isra'il kaga annabi musa ya ma annabi khadir sallama annabi sai ya ce a ah, kai ma aina ka ji sallama a garin ko sai ce ai ne musan banu isra'il an gane ku an gane ku ashe ashe kaga sallama ba ba al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai suka yi suke yi ba ashe hadda al'ummomin da suka gabata banu isra'il hadda annabi khadir da ba cikin banu isra'ila yake ba shi ma duka ya sanni duka suna suna sallama sannan hadi ashar na goma sha ɗaya kaif ka ko kaifal jawab idza su'ila ayyin nasi a'lam sana mun koyi ya wani amsa ya kamata ka bayar in aka tambaya aka ce wane ne yafi kowa ilimi kaga an tambayi Musa annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ce me shi amma abin da ya kawata ce ne me Allahu a'lam Allah kadai san wane ne fi kowa ilimi a duniya mafhum Allah kadai san wane ne fi kowa ilimi a duniya kai ba a duniya ba ko a ungonku aka ce a ungonku nan wa fi kowa ilimi karka ce kai ne walla wani na nan a lungu wani na nan a lungu baka san shi ba a masallacin ku da kai ganin kallon kullun kai ne kake tashi kai wa'azi walla wani na nan a zaune ko yana kallon kai ranar da Allah kawai kallon ka yake yana dai kallon ka ne kawai shi dai kawai tunda an samu mai yin shi yasa sai shu amma da za ta tashi sai ka rena kanka sai ka rena kanka sati biyu da ya wuce mun gama karatun masailul jahiliya a lokos ba mun gama mun yi sallar isha sai wani ya zo ya same ni a gaban liman in mun sallama muka yi gaisuwa sai faɗa mun sunan shi daga zariya sai ya zo wata ne amma je yana nisa ne sai ji karatu ya zo kuma ji karatun tauhidi ake abin ya burge shi kaza kaza da muka fara hira muka fara hira muna tafiya sai da gonu kusa ne a hadisi sai da yadda kake tunani fiye da yadda kake tunani malam ya dunkar wasu fawaid da wasu abun da ya ganga mun kusan minti arba'in muna hira da shi muna hira da shi kaga gaban sallaci ba wanda ya san shi ba ya san shi kuma a zariyan duk zuwa na ya faɗa mun ya ce a markas yake amma ni ban ma san shi a markas din amma kaga abin da Allah ya bashi to kuskure ne a tambaye ka ce a ah, kai kai kai kaga wa yake wajen wannan banda ne <laughs> so what an gane ku Allah ya sa mu gane amma kaga mutum yana ce duk duniya in akwai wanda ya isa ya ce kaza in an samu kuma sai girman kai ya ɗibe shi Allah ya samu gyara sani ashar na goma sha biyu khata'u man qala bi khuluwil ab min mujtahid min mujtahid yace mun gane kuskuren wanda suke cewa ai yanzu a duniya gaba dai babu mujtahidi ta suna cewa a duniya gaba dai babu me mujtahidi tunda abu ne wanda Allah ka ɗaya bar maka shi sani to bai kata ka kore ba kai kila community da kake rayuwa baka san wani wanda mujtahidi ne ya kai matsayin mujtahidi ba ko amma kila wani anguwa can akwai kila wani gari can akwai mafhum zaka ji yana faɗa cewa duk duniya yanzu babu wani wanda ya kai matsayin mujtahidi a ce mu wani mujtahidi ne mutlak babu duk duniya to wannan kuskure ne wannan hakan kuskure ne in an tambaye ka sai ka ce la a'lam ban sani an gane ku Ke salik ashar na goma sha uku faɗinsa laɓari laƙina min na haza nasab la yu'addu min shakawa ce cewa haƙiƙa mun haɗu da gajiya da wahala a wannan tafiyan ba a kirga shi a ce annabi Musa yayi korafi ba korafi bane annaba ba sa korafi da umarnin Allah an fahimta ko annaba ba sa korafi da umarnin sai labari ne ko yake baruwa ko ana daukar shi a matsayin ya bada labari amma annaba ba sa me ba sa korafi an gane ku za ka karka zo ka ba da labari ka ce annai musa ma har sai da ya korafi hmm? ana iya samun masu irin wannan wannan kuskure ba korafi ba rabi ashar na goma sha hudu safarul ithnaini min ghairi thalithin lil haja tafiyan mutane biyu ba tare da wani na uku ba in bukatan hakan ya samu to a wajen akwai akwai fatawa na malamai da yake nuna cewa mutum biyu su yi tafiya su bar gari kuskure ne akwai hadisin amru bin shu'aib an abihi an jaddihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rakibu shaytanun war-rakibani shaytanani was salatu rukub cewa wanda zai tafiya shi kadai to shedan ne wanda zai tafiya so biyu to shedanu ne guda biyu amma an san kai so ku to sunan su matafiya an gane ku. to yana nuna akwai wani kaga wannan yana nuna cewa in mutum za su yi tafiya ƙasa da uku kaga sai sawa ma Allah kenan tun da Annabi ya kira su ne shedanu ko ba ka bane Imam Tirmidhi Imam Malik ya fitar Imam Ahmad Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi duka sun fitar da da da hadisin an gane ku to amma ah, wannan yana nuna cewa ba haka bane sannan Imam tabari za mu karanta shafi na 46 yana da muhimmanci mu karanta wannan matsala shafi na 46 mun gani kaga inda rubutun da ya sa a tsakiya din nan da ya bambanta shi da sauran shine maganar Imam tabari Imam tabari ce wa nahyu an safarin rajuli wahdahu wal wa نهي Lima وإرشاد لما يخشى على فائل ذلك من الوحشة بالوحدة لا نهي تحريم yace hani da aka yi akan mutum yayi tafiya shi kadai ko so biyu hani ne na ladabtarwa da shiryarwa ba hani saboda ana tsoron abin da mutum zai iya haduwa da shi na namomin daji in ya zama shi kaɗai, ba hani ba ne na haramci yace wa zalika naziru nahyihi anil akli min wasu ta'am yana da yana daidai da hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na kar mutum ya ci abinci daga tsakiyar kwano wa an shurbi min fil min da kuma shan abin sha daga bakin mazubi والنهي عن الميت على عن المبيت على السطح غير da hani akan kwanciya akan rufi inda babu abin da zai kare ka gefe da gefe yace wa kullu zalika ta'dibun li ummati dukkan wannan ladabtarwa ne ko ga al'umman yace wa ta'rifun lahum minhu ma fihi hadduhum wa da kuma sanar da su da yake koya musu da yake yi abinda za su samu rabo a ciki kuma za su samu inganci na rayuwarsu ce la shari'ata wala dinan wala shari'atun wala dinun ko la shari'atun wa dinun bi tabyi'ihi wa tarki al'amal bihi ba shari'a bace ko wani addini da mutum za ce in yayi ko ya ƙi aiki da wannan umarnin za ce ya fita daga shari'a ko ya fita daga addini ce fal amilu muhtatun li nafsihi min makruhi yalhaquhu in dayya'ahu wanda kawai ya aikata zai zai iya haduwa da abin da ake ji masa tsoro mafhum zai haduwa da abin da ake ji masa tsoro saboda ya tauye wannan hanin ko wannan umarni an gane ku sai malai ce wa min kalamin tabari yufhamu anna hadha an-nahyu laysa min al daga magana imamu tabari za mu fahimci cewa wannan hanin ba hani bane wanda aka kausa sa akai faqad yajuzu safarus sunayn li hajatin ya halatta mutum biyu su yi tafiya don wata bukata au daruratin ko ta lalura ya fasafaru Musa wa Yusha thumma Musa wal Khadir yu'akkidu jawaz zalik shi tafiyar Musa da Yusha da tafiyar Annabi Musa da Annabi Khadir yana tabbatar ya karfafa halaccin haka yace wa min fiqhil Imam al-Bukhari shi daga fahimtan yanda zai nuna maka zurfin fahimtan addinin Imam Bukhari qawluhu fi kitabil jihad maganan da ya a cikin kitabul jihad a cikin sai bukhari yace babu safar lisnaini sai da babu yace babu da yake nuna halaccin mutum biyu su yi tafiya fa qala ibn hajar sai ibn hajar a cikin fatul bari yake cewa ai jawazuhu yana nufin babin halaccin yin haka ثم ذكر البخاري بسنده عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال سيكرت حديثي لسندنسا زوى أبو a الجرمي wannan babban تابعا zuwa Malik bin al-Huwairith wannan babban sahabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala in saraftu min indin nabi sallallahu alaihi wasallam na tashi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lana sai ce mana ana wa sahibul li ni da wadan uwana da muke tafiya tare su nawa kenan so biyu suka taso daga ina daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba a Madina suke za su koma garin su sai manzon Allah ya ce mana azdina wa aqima wal ya'ummakuma akbarukuma sai manzo Allah ce a tafiyan da za ku yi nan in lokacin sallah yayi ɗaya daga cikin ku ya tada sallah ɗaya yayi ikama sai ɗaya muku limanci ku biyu kaga da ya haramta zai ce mishi me ku biyu za ku yi tafiya ai shedanu kenan ku nemi na uku ku fasa tafiyan an fahimta ku a shano cewa ba mai bane to kenan ba ba haramun bane kawai ladabi mafhum yace wa zakar ibn hajar fil fath ibn hajar ya faɗa cikin fatul bari annahu waqa'a fi ba'd turuq al hadith anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahumā dhalik hina arada safar ila qaumihima fa ukhidha al-jawab min idnihi lahumā cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma malik bin huwairith haka ne lokacin da malik bin huwairith zai bar madina zai tafi garin su wajen mutanen garin su da wannan dalilin sai aka ga ya halatta mutum biyu su yi tafiya mafhum saka wancan hanin sai zama an ɗauke shi ne a matsayin hani na me na na tanzi a wanda suke kira hatu tanzi a hana ka abu amma ba dan in kai akwai za ka samu wani zunubi ba amma sai dan in kai me akwai ila ana tsoron kar wata cutarwa na duniya shafe ka mafhum in kai kaɗai ne in naman daji ya cinye ka wa zai ba da labari in kai hazari wa zai taimake ka misali kaga babu to irin wannan shi ake jin kamar hana mutum bacci a ɗaki shi kare shi ma akwai hadisi akai aiko amma ba nufin cewa an kai bacci a ɗaki kai akwai wani zunubi da za a da za a rubuta maka kamar hani daga da barin an ce bacci a ɗaki mutum shi kare kaka kallon malon ba da ce salo na ta ki <laughs> gane ku kaman hani da barin ɗaki a gida babu kowa a ciki empty ba zunubi ba ne ake amma shaidanu za su mai da gudun ne wajen zaman su babu kowa ce an gane ku kaman hannun barin ban gida a buɗe ba zunubi za ka samu ba don kawar ƙofin ban gida a buɗe amma kuma babu shamaki tsakanin karami da shaidanu shi shaidanu shine abubuwan da an gane ku to duka irin waɗannan hannun ne mafhum tayyib malaka khamis ashar na goma sha biyar al ma'arufin fi zalika zaman a ƙasa za mu fahimci cewa ashe khadir sananne ne a wannan zamani ko a ina za mu gane haka ba sun shiga teku manzo ce sai suka gane shi ko ko lamma arafuhu hamaluhu bi ghairi A anan ma sai kuskure ku sun ce hamulahu ne kun hamaluhu za mu ga gurin alayi na na biyu bayan khamis ashar lamma arafuhu hamaluhu sai suka sa hamuluhu an gani yawwa sun samu kuskure sai suka dauke shi ba tare da ya biya ko titi ba me yasa da sun san shi ashe sananne ne amma kuma annabi Musa bai bai biwa bai san shi ba ha yace nan kuma a cikin wannan zamu fahimci hidima da ake wa abota ilimi wannan kan mutanen mu ko a wannan zamanin suna da wannan kokarin ko da ɗan ƙaramin yaro ne an san shi mai ƙoƙari ne mai kaza mai kiran sallah mai za a ganka ce malam zo ya rage maka hanya za ka je kasuwa a sai muka da ba dan ƙara maka wani abu ko ana yi in kuma ka doro na zalimi ya cuce ka saboda kai malami akwai da suke wannan ai su ko malam ne suke cuta saboda su san malam ne ba zai biya bu keke da keke ba an gane ku Allah ya sa mu gane to wannan a takaice kenan qismus sadis sai qismus sadis sai mu karanta shi insha Allah dake dake har zuwa inda zamu ga yace abu na shida na bakwai fawa'idun mutafarrika fa'idoji mabambanta mabambanta yace awwalan alfarqu bainal fata wal gulam shine wala zai mana bayanin bambanci tsakanin alfata da me al yace qawluhu ta'ala lamma zakara Musa wa rafi lamma zakara Musa wa rafiqahu ibar aku abbara anhu Sai lokacin da Allah ya ambaci annabi Musa da abokin tafiyansa sai Allah ya bada labari game da su sai ce me bi fatahu ya kira shi fatan walamma zakara ash-shakhs alladhi qatalahu al-khadir abbara anhu bi gulaman amma da ya ambaci wannan da annabi khadir ya kashe sai kira shi da me gulam fa da gulaman fa qatalahu sai ce aqatalta nafsan zakiyatan yace amma al-fata to shi al-fata fa ma'anahu fil asli ma'anansa asali ce ashabul hadath shine matashi sabon jini almarahiqu fi awwali ahdihi rujula wanda yake a yake cin ganiyarsa na farko ya fara zama namiji ke shekara sha biyar zuwa sama zuwa ashirin da biyar zuwa talatin ah? har kafin ya kai arba'in yana kai arba'in ya zama kuhul ko bai zama shabun ba to to wannan shine asali an kira shi da me fatan sai qala ta'ala Allah ya qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi yana ambatan sunansa ibrahim wa yutlaqu 'ala al-khadim kuma ana kiran mai yin hidima bawa da fatan wa 'ala hadha qawluhu ta'ala akan hakan shine fadan Allah madaukakin sarki wa iz li musa li fatahu la abru hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdiya ba yace ai khadimahu annabi Musa ya fada wa mai masa hidima thumma stu'ira lil abdi wa in kana shaykhan sa'annan sai aka yi aron wannan sunan ake kiran bawa wanda ake siya a kasuwa a siyar sai aka yi aron wannan kalmar na fatan ake bashi ko da wannan bawan kuma tsoho ne an fa an gane ko ko da wannan bawan tsoho ne cewa ammal gulam amma shi kuma kalmar al-gulam fa huwa as-sabiyyu alladhi alayhi ظهر عليه ظهر آثار الشارب وقيل الصبي من حين من حين يولد إلى أن إلى أن يشب ويطلق على الرجل مجازا والخادم yace shi al-gulam shine yaro dan karami wanda alamun gemu ya fara fito masa an gane ko alamun gashin baki ko gemu ya dan fara fito masa haka ya fara zama matashi to sai ana kiran shi da sabi wasu na ce a sabi yaro yana mutum yana zama sabi ne tun daga lokacin da aka haife shi ha har lokacin da zai fara girma wannan alamun har ya fara ko alamun furfura ko alamun gashi a jikin shi ana kiran shi da sabi yace wa yutlaqu ala ar-rajuli majazan ana kiran mutum namiji babba shi ma da sabi amma majaz wal khadim shi ma ana kiran shi khadim ana kiran khadim da da mi sabi yace waqtalafa al ulama fil gulam al mazkur fil qissa to maluma sun yi sabani to shi al gulam da yazo a kissan da annabi Musa ya kashi yaro ne karami ko ya kai girman da ya fara fitar da gashin baki ko gashin gemu ko ya fara girma ya kai bawa ne ko kuma babba ne wanda aka ake gulam majazan an fahimci maganar suna duka ana kiransa me gulam an gane ku sai ce hal kana baligan amla shin baligi ne ko a'a fa qala al-kalbi imam al-kalbi yake cewa kana baligan yaqta al tariq bayna fariq bayna qaryatayn shi baligi ne har ma dan fashi ne yana tara hanya wa abuhu min udama'i ahli ihda al-qaryatayn kuma baban shi na cikin manyan mutane a daya daga cikin garuruwan da yake ta'addancin a ciki wa ummuhu min uzama'il qaryati al-ukhra maman shi kuma ta fito daga ɗayan garin ita mata cikin manyan mutane fa akhadahu al-khadir fa sara'ahu wa naza'a ra'sahu an jasadi sai khadir ya kama shi ya murda kan shi ya shake shi balla kan shi daga cikin shi qala al-kalbi yawar kai ce wasmul gulam sham'un yace sunan wannan yaron ma sham'un wa qala ad-dhahhak imamu ad yace sunan shi haisun. waƙala wahab ibn munabbah kenan ismu abihi salat wasmu ummihi rahmi yace wa haka suhaili anna isma kazir wasmu ummihi sahwi Waƙala jumhur amma mafi yawan malaman tafsiri sun ce lam yakun baligan ba baligi bane walizalika qala musa da wannan ne yasa annabi musa yace zakiyatan yace rai tsarkakakkiya da bata yi komai ai lam tazni bata taba zunubi ba baligi kuma ba za a ce bai taba zunubi ba ko ce fa huwa alladhi yaqtadihi lafzul gulam yace to wannan shine wanda lafazin gulam din zai zai dauka sura nan Musa ya ce nafsan zakiyatan ran da bata da bata ma kowa laifin komai ba to kaga inda dan fashi na nai Musa ba zai faɗi wannan kai shi ba ko ba zai ce ma kowa laifin komai ba ce fa innal gulam fil rijal yuqalu ala man lam yablugh yace a cikin mutane abin da yafi shahara shi in aka ce gulam ana nufin wanda bai balaga bane Wato tuqabiluhu aljariya fil nisa in aka ce aljariya ana nufin namace wacce ita ko bata kai munzalin balaga ba wa kana khabir qatalahu lamma alima min sayrihi shi kuma alkhazir ya kashe shi ne saboda abin da ya sani ce lima alima min sayri saboda abin da ya sani na abin da zai faru nan gaba a tafiyan wa annahu taban kafiran kama fi sahih bukhari cewa zai tashi da dabi'a na kafirci wa qawluhu bi ghairi nafsin ba ta maganin cewa ba ta yarda yake ko ay yaftadi annahu law kana an qatl nafsin lam yakun bihi ba's in dai dan fashi ne to da ba zai bi ghairi nafsin ba to da inda ya kashe wani ne yayi fashi ya kashe su da ba za ta bi ghairi nafsin ba da an annabi Musa ba zai korafi ba ko ba haka bane to da ya san dama ya cancanta ai me a masa hukunci yake wa haza yadullu ala ala kibaril gulam wannan yana nuna girman yaron wa illa falau kana lam yahtalim lam yajib qat lam yajib qatluhu bi nafsi in kuma in kuma ma in kuma bai girma ba be balaga ba mafhum to ai koda ya kashe wani ma ba za ka kashe shi ba an fahimta ko koda ya kashe wani ma ba za mai ba ba za ka kashe shi yace wa inna ma jaza qatlu li annahu kana baligan asiyan sai suke cewa ai ya halatta akake zai halatta akake shine in ya zama balagaggi kuma ya sa'a ma Allah qala ibn abbas radiyallahu anhuma anhuma sana ta sa anha ibn abbas Allah ya kare da a gare su yana cewa kana shaban yaqta'u tariq shi ma yace matashi ne wanda mai dan fashi ne mai tara hanya wa dhahaba bin jubair ila annahu balaga sinnu taklif yace yace shi kuma sa'id bin jubair ya ce yannan yaron ya kai shekarun mukallafi me yasa faɗa ka ce liqirati ubay wa ibn abbas da qira'an ubay bin ka'ab da ibn abbas Allah ya kara da a gare su suna karanta wa ammal gulamu fa kana kafiran wa kana abawahu mu'minai mun karanta a baya ko haka suke karanta sai wal kufur wal iman min sifatil mukallifin kuma idan ma kafirci da imani a cikin siffan balagaggu ne yaro ƙarami za kira shi kafiri ko ko mumuni a ai kowa musulmi ne sai mutum ya girma ya balaga tun ke zai ke zama mai kafin wannan shine tattauna malamai akan wane ne wannan wannan yaron an gane ku yanzu ya rage naka wanne wanne kafin hankalin fi kwanciya akai akan ya balaga ko bai balaga ba hmm? annabi Musa ya ce nafsan zakiyatan da gairi nafsi ko kuma kaga mabun nan argument da suka kawo anan inda balagagge ne kuma dan fashi ne A nan yau zai ce zaki ya ba ko ba yake bai gairi nafsin ba tun farko ba zai yi mamaki ba an fahimta ko yau wannan dai mala ya kawo maka ne to da gobe in ka ji wani ya faɗa ya ce balagagge ne ai ma dan fashi ne kar ka yi mamaki yana da magabata an fassara kan an fahimta ko kar ka ce dubo wani jahili duk karamin aikin mu ne yawa saniyan na biyu tawdihu lafzatai zakiya aw zakiya wannan lafazin guda biyu da zakiya da zakiya akwai qira'at ne daban-daban hmm yace ikhtalafu fi lafzi zakiya fa ibn kathir al-makki ba ibn kathir mai tafsir ba ibn kathir malamin ƙur'ani ko ibn kathir al-makki wa nafi' malamin imamu warshi kenan wa abu amr al-kufi kenan to su suna karanta da zakiya shi nafi shine malamin imamu warshu da kuma duri ko da duri hafsud duri to to duka na imamu nafi shine malamin su to da abu amr Alkufi suna karanta a qatalta nafsan zakiyatan haka suke karanta bi alifin wa ya'in mukhaffafa sai su kira sai su ƙara alif shi kuma yawon din sai su kira miki mai shadda ko alamin ka tare mu sai su ƙara alif alifin madda sai yawon din su kira miki mai shadda yace wa qarahu asim wa ibn amir wa hamza wal kisa'i asim malamin imamu hafs kenan ko da da da ibn amir da hamza malam imamu khalaf ko da al-kisa'i su kuma suna kanta zakiyatan a ƙarshen nassan zakiyatan kaga ya'un ta ka sami shi ne shadda ta ka tira alif kuma shine wannan wa muke muka ci karanta ku ta ka ci karanta bi ghairi alif ma at-tashdid suna kanta ba tare da alif ba tare da kuma shadda yace wa huwa ismu fa'il min zaka ay tahira shi kuma ismu fa'il ne daga zaka ma'ana wanda yake Ya yace wala farqa fil ma'ana bil alif aw bi ghairihi anhu yace kuma babu bambanci wajen ma'ana ko a sa alif din ko a cire alif din kamar da zo a wajen Imam Kisai wa qala sa’alab Imam sa’alab yake ce az-zakiyya ablagh amma aka cire alif din to ya fi cika an gane ku kasantuwan shi tsarkakakken ya fi fita qala abu Amuru, abu Amuru yake cewa a zakiya allati lam taznib qat waz-zakiya allati aznabat thumma tabat an gane ku yace in ce a zakiya bi alif wa takhfif ya an gane ku babu shadda yana nufin wanda bai taba zunubi ba in ce a zakiya yana nufin wanda ya taba zunubi amma ya ne ya tuba ta kowanne ka dauka zai warware maka cewa ai balagagge ne dan fashi in ma ya taba yi ya tuwo to kaga ba za ka kace cewa ko in bai taba yi ba ba za ka ce ɗan fashi bane ko mai tara hanya sai ke cewa wa qala abu amr addani abu amr addani ke cewa azzakiya allati lam tudni qat wa zakiya allati adnabat thumma ghufira laha wa inma qatala al-khadr saghiran lam yabghu al kaga ya dawo da maganan ku amma amru addani yace aka ce azzakiya ita ce wacce bata taba yin zunubi ba aka ce azzakiya wacce ta yi zunubi kuma Allah ya yake mata yace to kaga wani yana maka cewa khadir ya kashe yaro ne karami wanda bai balaga ba mafhum wanda bai balaga ba ce wa qala akharun wasu ce zakiyatun ay tahiratun wasu ce aka ce zakiya ana nufin tsarkakkiya wa qala qatada naniya wa zakiyya taqiyatun dayyina ita aka ce naniya wata zakiya wana naniya wata ce haɓaka shine zakiya Zakiya kuma ai taqiyya dayyina barkatacce mai addini wa qala al-hasan bari'atun ai nafsan zakiyatan ai rai bari'atun wacce bata yi komai bata san komai bata san hawa bata san sauka ba wa qala akharun minhum al-kisa'i huma lughatani wasu daga cikin malamai wanda imamun kisa yana cikin suka ce larab harshe ne kala biyu mislu alim wa alim kamar ka ce alim da alim ai nan su ne mislu sami wa sami illa anna fa'ilan ablagu fil wasfi wal mad'i min fa'il sai dai aka faɗa abu da sigan fa'il to ya cika wajen siffantawa da yabo saboda abin da aka fara ala wajen fa'il ma'ana zakiya ya fi cika sama da zakiya an fahimta ko shine kawai magana yake yake wa yuqawwi tashdid fi gulaman qawluhu gulaman zakiyan wa fi Musa zakiyatan dalilun ala al-hukm bil-zahir yace fadan annabi Musa da yake zakiyatan fara annabi Musa ya hukunci ne da abin da shine zahiri ya bayyana masa bai san komai ba daga wannan ma zai kara karfafa cewa yaron bebe ba bai balaga ba yaro ne karami mafhum a asalisa na uku al azima silma'i ma'i lamma sara aya mai girma game da ruwa inda muka ce ruwan sai ta zama daskarari ta mai ta da hanya ku? suka da ga alaman ga inda kifin ya wuce yace a fi hadith ibn abbas radiyallahu anhuma inda kauluhu qawluhu da musa alayhi salam wa fatahu fattaraba balhutu fil mittali حتى خرج من المكتل فسقط في البحر قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق وكان للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا ko mun karanta wannan hadisin a baya Allah maɗaukacin sarki yake alaman inda kifin ya wuce ruwan ya zama kaman wani kaman an yi wata hanya ne a gurin yace wa taq hiya al-fathatu allati takunu fil wa nahwi yace aka shine kaman gini ya dan bude haka a samu gini ya dan bude haka sai a ga kaman hanya a jikin gini to haka Allah ya mai da ruwan inda ke ya bi sai zama kaman guri ne ya bude ya daddare haka mafhum yace wa hadha min al-ajab wani daga cikin abubuwan mamaki al-ma'u ihtajara wa asbaha kal-quwa kal-quwa yace ruwa fa amma ya bude yayi alama sai zama kaman an yi wani zane kaman an zo an yi layi an yi zane zane a cikin ruwa wannan yana nuna girman kudurar Allah madaukakin sarki shi na hudu alfarku bainal ubudiyyati al-khassa wal ubudiyyati al-amma bambanci tsakanin Allah ya jingina ka matsayin bawansa keɓantacce da kuma a kira ka bawa ka shiga cikin gama garin bayi to da al'ubudiyya da wa'an malafi bauta ka zama bawan Allah kala biyu amatun tashmuru jami'al khala'iqi musliman wa kafiran akwai bauta na gama gari wannan Allah ya ce bayan sai yana nufin dukkan mutane da musulmi da kafiri barran wa fajiran mutumin kirki da mutumin banza wa khasa akwai kuma bauta na bantaccen ibada wa hiya ubudiyatu ta'a wal mahabba wal tiba wa tiba wal awamir shine bauta wanda na biyayya ga Allah da soyayya da kuma bin umarnin Allah ke qala ibn al-qayyim imam ibn qayyim ya faɗa cikin madarij salikin فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم فهذه عبودية القهر والملك yace ubudiyya ga magari shine ubudiyya wanda duk wani wanda ke sama da kasa yana cikin mutumin kirki da mutumin banza mumuni da kafiri wannan ubudiyya ce na dole ka yadda Allah shine ubangijinka ko ka ko ka so ke sarrafa ka kuma dole ka bauta mishi dole ka yi bacci kuma ya halitta baccin Allah dole ka ci abinci dole kai bayan gida dole yi fitsari kaga dole ka bi umarnin Allah ka bi tsarin Allah yace wa qala wa qala ar-rahman walada sai Allah ce me laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في samawatu إلا آتي الرحمن عبدا قوة da ke sama da ƙasa zai zo ma Allah matsayin bawa malake fa hadha yadkhulu fihi mu'minuhum wa kafiruhum wannan mu masu imani da kafirai duk suna shiga ciki Ibrahim an gane ku sai ke cewa wa qala ta'ala Allah ce wa yawma ahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqulu antum adlaltum ibadi haula ran da Allah zai tada da da mutane da waɗanda ake bauta wanda ba Allah ba Allah zai tambaye wanda ake bautan ku ne ku batar da bayina wannan kaga mushrikai ne amma Allah ya kira su me bayin shi kaga ubudiyya amma kenan yace fasammahum ibaduhu ma'a dalalihim lakin tasmiyatuhum muqayyada bil isharati wa amma al mutlaqa falam tajiu illa li ahli an naw' athani shi kaga Allah ya kira su bayin sa duk da batan da suke ciki amma sai dai wannan kiran nasu yana da kaidi yana da kaidi ba a sake bane sai dai ishara zuwa ga abin da suke amma a kira mutum bawan Allah a sake to wannan sai dai nau'i na biyu shine ubudiyya khassa yace kamata ya ake bayanuhu insha Allah kamar yadda bayanin sa zai zo insha Allah wa qala ta'ala Allah yace qul illahumma fatir as-samawati wal ard alim ghaibi wash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun kaga nan ma Allah ya kira ubudiyya ni'amma wa qala yace wa ma yuridu dhulman lil ibad Allah ba nufin zalunci ga bayi wa qala inna Allah qad hakama bayna al-ibad Allah ya riga hukunci tsakanin bayi kaga da mutanen banza da mutanen kiri kowa bawa ne ce fa ya yatanawalu al-ubudiyyah al-khassa wal yana shiga ubudiyya khassa da amma ya shiga ce wa amma an sani fa ubudiyyatu at wal mahabbati wa ittiba' al-awamir bauta na biyayya ga Allah da san Allah da kuma bin umarnin Allah qala ta'ala Allah ta ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun kaga wannan bayin sa ke batattu kenan ba ku da tsoro ko ba ku da bakin ciki فبشر ibadi الذين يستمعون القول fayattabi'una احسنه kai بشاره ga bayina wadanda suke sauraron magana kuma su bi mafi kyau daga cikin magana wa qala wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama bayan Allah mai rahama su ne suke tafiya a bayan kasa haunan suna taka tsantsan babu girman kai idan wani jahili ya musu aikin jahilci suke zauna lafiya wa qala ta'ala an iblis Allah ya sake faɗa game da iblis da ugu yannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin ke zabbatar da su gaba ɗaya sai dai bayan ka masu tsarkake niyya zuwa gare ka fa qala ta'ala anhum Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanan Allah ce bayina baka da iko akan su kaga yana nufin bayin sa mi kebantattun bayi an gane ku zaka bauta zaka ba duk wanda Allah ya ce bawa na a cikin Qur'ani yana cewa Allah yana son shi ba akwai ubudiyya amma akwai ubudiyya khassa mu fahimci wannan malaki wa ala hadha fa qawluhu fi qissa da wannan fadin Allah a wannan qissar fawjira abdan min ibadina ubudiyatun khassa karka dauka sai da irin ka ne an gane ku wannan bauta ne na na na ubudiyya yace wa misalu zalika qawluhu aidan wa annahu lamma qama abdullahi yad'u ce lalle lokacin da bawan sa ya tashi yana kiransa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kira shi bawan shi amma bawa iri na da kai ha wannan na daban ne da kuma faɗin Allah madaukakin sarki ya ibadi la khawfun al yawma wala antum tahzanu ya ku bayina ba ku da tsoro a yau kuma ba ku da bakin ciki to mu fanshi wannan bambanci khamisan na biyar al-madinatu wal qarya menene bambancin almadina da kuma al-qarya hatta idza ataya ahla qaryati ko ya sake cewa amma zafa kana li gulamaini yatimaini fil madinati to me bambancin yace warada fil qissa dhikru al fi qawlihi fanṭalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama istat'ama ahlaha kaga wannan sunan ƙarya ya fito ثم أطلق عليه اسم المدينة عند قوله وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة kuma duka gari ɗaya ne a can an kira karya nan an kira shi da me madina to me bambanci malai ce faqalu shaukani fi fathil qadir imamu shaukani a cikin fathul qadir yake cewa wa fihi jawazu itlaq ism al-madina ala al yace a wannan zai nuna maka halaccin a kira alƙarya da sura ne tun daga shi gari daya Allah ya kira shi qarya ta kira shi ne me almadina. yace wa kadhalika qala al-hafiz ibn kathir haka ma imam hafiz ibn kathir ya fada min qabl kafin imam shaukani fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya dalilun ala itlaq al-qarya ala al-madina dalilin ke nuna cewa za a iya kiran qari al-qarya da sunan me almadina. لأنه قال أولا حتى إذا أتيا أهل قرية وقال ها هنا فكان لغلامين يتيمين في المدينة كما قال تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وقوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني مكة والطائف ألا لك يا كراسة من القرية وذكر غير واحد من المفسرين أقوالا mutadariba fi tahrir ism qarya wa mawqiha yace mutane da yawa daga cikin malaman tafsiri sun faɗi maganganu masu cin karo da juna akan bambanta iyakanta me ake nufi da ƙarya ko menene guri ke samu kafi ya zama ƙarya yace walakin naha walakin naha aqwalun laysat mabniyatun ala adillati mawthuqa sai dai maganganu ne wanda ba a gina ta akan dalilai masu ƙarfi ba wa ala haza akan wannan fala yumkinu ta'wil alaiha bazi baya dacewa da jingina zuwa ga wannan magana walidhalika zakara al-qasimi fi tafsirihi da wannan ne ma imam al-qasimi ya fada cikin tafsirin sa anna ibn hajar qala cewa ibn hajar ya ce al-khilaf fiha kal khilaf fi mujma fi majma' al-bahrayn la yuwaththaqu bi shay'in fihi yace sabani akan al-qarya da al-madina kaman sabani akai akan ina ne majma'ul bahrain din yace duka babu wata magana mai karfi da ta zo a kai an fahimta ku kaga abu da ma da magance wa bizu ko jiya allame ya tambaya na ina ne majmu'ul baharain ko Wani faɗa mishi ko an sai majmu'ul baharain inda ruwa biyu ya haɗu amma a ira garin yake babu wani dalili mai karfi zai faɗa maka inda abun yi an gane ku sadisan za mu iya gama kuwa za mu iya gama Ke sadisan التأويل في fi الله wa kalamil arab ghairu ma yuriduhu mutaakhirun haka faɗi kalman ta'awil a maganan Allah da maganan da harshen Larawa ya bambanta da abinda mutanen bayanan suke fassara ta'awil a hadisin Ibn Abbas ai mun ji yu'awwilul Qur'an ku. cewa nabi yana ta'awilin Qur'ani ce ja'a fi nihayati hadhihi al-qissa haka tin qissan ma yazo yace wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tasti alayhi sabar ai ce ma'anahu zalika tafsiru ma ma bihi zar'an yace wannan fa ne tafsirin abinda ka kasa a akai tun dazu yace fa ta'wil fil qur'an yurad bihi haqiqatu amr wa ma'aluhu kama qala ta'ala yace in ka ji qurani an ce ta'wil ana nufin haƙiƙanin abun da asalin ma'anan abun an gane ku kamar yadda Allah yace أي قصة يوسف ورفع أبويه عن الأرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ya ce baba wannan shine fassarar mafarkin da ne Allah ya sa ta zama gaskiya saka karka ji ta'awil a ƙur'ani ka fassara kamar da ce kamar da kaga aka ce wani yayi tawili ne muke nufi ya canza to ba haka bane na ƙur'ani. Ƙur'ani yana nufin me tafsir wala ya'lamu ta'wilahu illa Allah sa ka saka ji ka je ka fassara shi da abin da kai ka saba ji a bakinka an fahimta ku? ce sabi annabakwai anna rahmatallahi qad takunu fi ma zahiruhu al-mashaqqa yace a wannan kisan zamu gane rahaman Allah tana kasancewa a wani abun da a zahiri kana kallon shi zaka kai wannan wahala ne amma kuma rahama ce an gane ku yace qala ibn fi ma'na qawli rahmatan min rabbik ibn kasir ya fada da yazo fassara wannan maganar cewa wa ma fa'altuhu an amri abunan fa'ara da rabbuka shine ne kuwa an yabu ga a cutar wasu sakari za ka jawo ma sai ta ne rahmatan min rabbika an gane ku ce rahama ce daga wajen ubangijin ai hadal ladhi fa'altuhu fi hadhihi al-ahwal al thalatha ai wannan abun da na aikata a wannan yanayi guda ukun da muka zo inna ma huwa min rahmatillahi liman zakarana min ashabis safina yana daga cikin rahaman Allah a ga waɗanda muka ambata na mutanen wannan masu wannan kwale da iyayen wannan yaron da kuma iyaye baban wa'annan yara guda yi wannan mutumin kirkin rahama amma amma yanayi musa ya sha waya ko amma kowa yake ne rahmatan min rabbik suraka ba wai aka ce Allah zai rahaman uban ya nufin ka samu komai cikin ne sauki ba a'a zaka iya shan wahala kan wani ba kuma rahama ce an fahimta ko yawa wala ka fahimci wannan ba sai ka sha wahala kafin a yi auren ka garin neman aure sai ka zo ka samu matan alhamdulillah hmm, sai ka ka lallai rahama ce ce saminan na takwas damiru tasniya fi qawlihi fantalaba uh, mubarak amsan ka ku shine zai magana yanzu ana tambayan da kai na to da aka ci da ce su biyu su biyu to ba su ci da tafiya da yushau bane sun tsaya na ce baka za mu zo gurin ko ce Allah ya ci da amfani da damirin bibbiyu bibbiyu to shi sun bar yushau bin nuna ina malai ce kana Musa ma'ahu fatahu yushau hina laqiya al-khadir annabi Musa ya kasance tare da wannan mai masa hidiman ɗalibin nasa shau a lokacin da suka haɗu da Khadir fa asbahu thalathatun sai suka zama su uku ko amma wa dhamir fi qawli fantalaqa musanna amma fadin Allah fantalaqa yana nufin mutum nawa ne biyu yace udulan anil jam an canza daga jam'i me ko a kira jam'i sai ba kira jam'i ba cewa hadal udul waqa imma li anna at-tathniya hiya bidayatul jam' kama fi qawli thumma irji' al-basara karratayn yace an yi hakan ne ko da saboda dama ai a larabci jam'i na fara daga nawa ne biyu kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul mulk thumma irji' al-basara karratayn ai na sun ai marra ba'da marra ka ta mai ka ta maimaitawa ai karra ba'da karra ka sake mai in za ka yi so ɗari shi ne karratai ne sau da daga biyu sai ka ci gaba zuwa sama shefahu wa jam'u bi ma'ana karrat sun maljul basara karratai ne ai sun maljul basara karratun au li jawazi zikirin matbu' musa duna zikirin tabi yusha ko kuma an ci gaba da amfani da kalman bibiyun ne sau da ai ya halatta a ambaci oga ko da ba ambaci mabiyi ba mu annabi musa shine shine asalin mai tafiyan ai shi yusha ai menene Ɗan rakiya ne ma'ana asalin karatun yana wajen waye annai Musa da annabi wa al-Khadir sai aka ƙi ambatan shi shi ce zai yi wa ɗayan guda jun nan ce wa nadhuru Na siya nasiyahu tahuma Ce suka ce suka manta da Ma su ma anna na ce al-hut ma huwa yusha duk da cewa yusha ne manta kifi kwanai Musa ne manta da kifi yusha ne manta me amma bai kata a kira yushe shigar so da aiki mabiyi ne dole aka hada shi da me annai musa to yanzu tun da annai musa shi shi kadai ne da wancan sai shi ma yushe sai aka yi me tun da dazu bai kai ambace shi kadai bai sa aka ambace sura so biyu to yanzu dama bai kai ba to yanzu kuma gashi an hadu da wani wanda shi ma yana gaba da sai aka ambace mutum biyu sai ba ambace na uku ba yace zai yi wa haka ne yace inna ma huwa yusha'u ha yushe ushe manta da kefi wa qad qala inni nasitul hut yasa shi ma yace ni na manta bai ce inna nasina ba bai ce mu manta ba ko yace ni na manta yace fanusiban fanasa fanasaban nisyan fanusiban ilaihi ilayhima amma sai aka danganta mantuwan zuwa ga su su biyu din imma li sukuti Musa anhu kama qala zarkashi ko sawa annabi Musa yayin shiru bai ce kuma ba sai zama dukan suka hadu kamar yadda imamul zarkashi ya faɗa wa imma li anna yusha nasiya an yu'lima Musa bima hadasa ko kuma saboda shi yusha ya manta bai ba annabi be sanar da annabi Musa abin da ya faru ba fa nusiba ilaihima sai aka jingina zuwa gare su su su biyu din lisuhbati saboda shi annabi saboda shi yusha yana tare da wa annabi Musa ke kama fi qaulihi ta'ala kamar da yazo a cikin fadin Allah madaukakin sarki yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan wa inma yakhruju min al-malah wa kadhalika qawluhu ya ma'shar al-jinni wal ins alam rusulun minkum wa inma ar-rusul min al an gane ku a qur'ani ana iya fadan abu lil musahaba so da kun yi tarayya sai a ciki an gane ku shine bada misali fadan Allah ya khurju minhum al wal marjan marjal bahraini yaltaqiyan ku bainahuma ma la yabghiyan kaga ruwa ne guda biyu hadha azbun a furatun wa hadha milhun ujad ɗaya mai daɗin sha ɗaya mai gishiri to amma lu'lu'u wal yana fitowa daga mai gishirin ne amma sai Allah ce ya khuruju minhuma sai ce yana fitowa daga su su biyu din al-lu'lu'u alhali kuma yana fitowa daga ina ne mai gishirin to amma ai tare suke tafiya an fahimta ku shi yasa da annabi da yushau ya manta da kifi sai aka ce nasiya so da me lil musahaba an fahimta ko haka kuma aya na biyu nan da malai kawo yace ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ya ku taron mutane da aljannu shin wani manzo bai zo daga cikin ku ba Allah ya taba turo manzo aljani ne duka manzannin Allah menene amma sai Allah ya hada da ai yanzu ayi magana ne su su sai suka shiga lil musahaba an fahimta ko to sai zama irin yanda yushau shi kadai yayi abu an Allah ya hada su so biyu sannan sai zama saboda annabi shi mabiyi ne annabi wasa shine me oga to haka anan sai aka ce mutum biyu fansalaka ba a kira yushau ba saboda ai yushau mabiyi ne kuma dama ai jam'i yana fara da ga mutum ne mutum biyu to mun fahimta abinda malai ke so na mu shine duk tafiyar nan tare da wa aka yi yusha wara ka amsa ga ku yawwa <laughs> Allahu musta'an malaka tasi'an na tara kuma shine na ƙarshe alfarqu bayna tasbi wa tastati ha sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati sai ce ha sai ce sai ce mi wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'wilu ma lam tastati sai ba ce tastati ba a ƙarshe a farko ya ce tastati a ƙarshe sai ce mi tastati to me bambancin su yace takarrara fil qissa qawluhu ta'ala ya maimaitu a cikin qissa fadin Allah madaukakin sarki sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra wa qawluhu dhalika ta'wilu ma lam tastati alayhi sabra yace wa dhakara ba'd al mufassirin wasu daga cikin malaman tafsir sun ambata cewa anna al fa'idata min hadha min hadha at taghayur huwa tajannubu tikrar al lafzi min ghayri ma fa'idatihi yace abin da yasa ba a da aka ce tasati a farko annabi da aka ce tasati ba ce tasati ba saboda a nisanci maimaita lafazi iri da cikan balagan qur'ani a canza lafazin kuma ma'anan iri da an fahimta ku laraba kuma suna da wannan ba sa ba sai da abinda eh, malaman mathematics ke cewa tautology ko a ta maimaita abu iri ba su sa son shi haka ba yace wa hada ansab lima warada fi qissati dhil ce yace wannan kuma yafi dacewa in ka duba abin da ya zuwa qissan dhil ne. Allah yace famasta'u an yadhharuhu sai ce mi wa mastata'u lahu naqaba famasta'u da wa masta'u duka iri a farkon ma Allah inda Allah ce famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u duka ma'anar ɗaya ne amma kaga sai Allah ya bambanta na farko da me na biyu so da a yi ɗan nisanci tikra haka wasu maluma suka ce yace li anna tikra waqi'un fil aya nafsaha so da maimaitin ya faru ne a aya ya ce wa amma fi qissati Musa wal Khadir fayabdu yabdu wannan ya faɗa mana maganan wasu malamai kenan ku yanzu faɗa mana maganan wasu kuma ya ce amma a qissan annabi Musa da Khadir fayabdu yabdu anna at-taghayura yufidu ziyadatun fil ma'ana, amma a qissan annabi Musa da Khadir wannan canza lafazin da aka yi yana nuna wani ƙari ne na ma'ana akwai wata fa'ida da za a samu na ƙari akan haka me fa'idar ke zalika anna ziyadata ta tastabi lidalalati ana ala anna listita'ati fiha ashaddu min alkalimati al-ukhra allati huzifat minha ta yace yana nuna cewa shi istita'an samun daman dake cikin da aka ce tastabi ya fi tsanani sama da samun dama a kalman da aka cire kalman tawunin aka ce Ya ce wa yaqulu ibn ashur ibn ashur yana cewa in ba mu fahimta ba Ya ce wa tasbi mudari'un mudari'u ista'a bi ma'ana Ya ce kalman tasbi mudari'i ne na me ista'a ma'anan shi istita'a ya iya yi ya samu dama hudifa ta'ul istif'al takfifan liqurbiha min makhraj at-ta yace an cire ta'u din ne aka ce ista'a saboda da ta'un da fa'un mafitan su kusa yake da juna a baki a huruf mafitan ta'un da wancan ta'un suna kusa bambancin kaɗan ne mafhum to aka ce ka faɗe su duka lokaci ɗaya a za a ba bakinka wahala sai sa a larabci sai suka ce ya halatta ka ce isfa'a mai kun ce mai kun ka ce me istafa'a ya halatta ka ce tastafe mai kun ka ce me tastafe ya halatta kaman kaman suratul fatiha ne ihdina siratal mustaqim ya halatta ka ce ihdina sirata da sin ya halatta siratal ladhi mai kun sirata da sa ya halatta ka ce sirata da sin an fahimta ku? a larabci ya halatta a waɗannan kalmomi to haka akwai irin waɗannan kalmatin a larabci sai malik ke cewa wal mukhalifa bainahu wa baina qawli yace abin da ya bambanta shi da fadin Allah sa unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra da fadin Allah cewa da sannu zan baka labarin abin da ka gagara yin hakuri akai yace littafannuni tajannuban li'adati lafzin bi ainihi ma'a wujudi muradifi muradifi yace an yi hakan ne saboda a nuna maka tafannun cika na larabci saboda a nisanci maimaita disan kalma an gane ku bayan an samu manufan da ake neman kalmar ta cimma an riga an samu manufan to ba ta an maimaita disan kalma ta aka dan canza kalma yace wabtudi'a bi ashhurihima استعمالا وجيء بالثانية بالفعل المخفف لأن التخفيف أولى به لأنه إذا كرر تستطيع yahsul min takririhi saqal yace a farko sai aka zo da abun da shine fi shahara a larabci sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam shi shine asalin kalmar aiko a biyu sai aka zo maka da biyun aka cire ta'un din aka ce maka ma lam an gane ko aka sauƙaƙe maka yace saboda a zo sake zuwa maka da tastati za a wannan maimaitan da za an sa maka nauyi a harshe ya ka cire maka wannan nauyin shi malaka wallahu a'lam wa huwa arhamur rahim Allah shine mafi sani kuma shine me mafi jinkain masu jinkai kaga shi ma mala ya aiki da abin da ya karanta mana ko da yake yana wannan fawaidin ba iya kacin fa'idodin da ke kitsan ba kenan a wallahu a'lam suna nan za a same su da yawa shi malaka al-khatima karshe hada akhiru ma qasadtu wa ghayatu ma wasaltu walillahi alhamdu fil ula wal akhirah ya ce wannan shi ne ƙarshen abin da na yi nufi kuma shi ne ƙarshen abin da ni na iya kaiwa zuwa gare shi ya ce godiya tabbata ga Allah a farko da kuma ƙarshe wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa na lahum bi ihsanin ila yawmiddin yace ya rubuta ya gama wannan rubutun hudu ga watan rabiul rabiul akhir shekaru 1446 wanda ya dace da bakwai ga watan oktoba 2024 wata biyu ke to ya gama kuma Allah ya ba mu daman karantawa so a wannan karatu abinda zai fi dacewa duk wanda sai bi recording sun sake bi ɗaya bayan ɗaya yanzu mun yi ne na nuna mana cewa yawanci dama daura amfanin shi kenan a nuna maka cewa you have a very long way to go an gane ko ba ana kwa maka karatun ka zama ka iya karin a ana kwa maka fahimci cewa fa kana da tafiya mai nisa ba a gaban ka fa an fahimta ku insha Allah ta'ala in mun samu dama laraba mai zuwa sai mu karanta wannan kuma talibul ilmi bayna sabati wal istirab na malam bashir lawal muhammad abu sumayya hafizahu Allah ta'ala aka yi kallon tashi ne malam amma.